Markus Sura ta shida Ya tashi daga nan ya koma garinsu, almajiransa kowa suka bi shi. Da Asabar ta yi sai ya fara koyarwa a majami'a. Mutane da yawa suka saurare shi, suka yi mamaki suna cewa, Ina mutumin nan ya samu wannan abu duka, wace hikima ce aka ba shi haka? Dubi irin waɗannan mu'ajizai da ake aikata ta hannunsa. Shin, wannan ba shi ne masu sakin nan ba? ɗan Maryamu ɗan uwansu Yakubu da Yusufu da Yahuza da kuma Saminu. ‘Yan uwansu mata kuma ba ga su tare da mu ba? Suka yi tuntuɓe sabili da shi, sai Yesu ya ce musu. Ai, annabi baya rasa girma sai dai a garinsa da cikin ‘yan uwansa da kuma gidansu. Bai ko iya yin wata mu'ujiza a can ba, sai dai ɗora marasa lafiya kaɗan hannu ya warkar da su. ya yi mamakin rashin ban gaske su sai ya zazzaga ƙauyuka yana koyarwa sai ya kira goma sha biyun nan ya fara su biyu yana kuma ba su iko akan baƙaƙen aljanu ya umarce su kada su ɗauki guzuri don tafiyar ko gurasa ko burgami ko kuɗi ma a ɗamararsu sai dai sanda kawai amma su sa takalmi kada kuma su haɗa taguwa biyu ya ce musu duk gidan da kuka sauka, ku zauna a har ku tashi. Duk inda aka ƙi na'am da ku, aka kuma ƙi sauraron ku, in za ku tashi, sai ku karkada ƙurar ƙafafunku don shaida a kansu. Haka fa suka fita, suna wa'azi don mutane su tuba. Suka fitar da aljanu da yawa, suka kuma shafa marasa lafiya da yawa mai, suka warkar da su. sai fa sarki hiridus ya ji labari domin sunan yesu ya riga shahara har waɗansu suka ce yahaya mai baftisma ne aka tasa daga matattu shi ya sa mu'ujizan nan suke aiki ta wurinsa amma waɗansu kuwa suka ce iliya ne waɗansu kuwa suka ce ai annabi ne kamar ɗaya daga cikin annabawa amma da hiridus ya ji haka sai ya ce yahaya wanda na fillawa kai shi ne aka tasa don da hiridus da kansa ya aika aka kamo yahaya ya ɗaure shi a kurkuku saboda hirudiya matar ɗan uwansa filibus wadda shi hiridus ya aura don da yahaya ya cewa hiridus bai halatta ka kwace matar ɗan uwanka ba hirudiya kuwa tana riƙe da yahaya a cikin zuciyarta. har ta so ta kashe shi amma ba ta samu hanya ba don hiridus yana tsoron ya hayya ya sani shi mutum ne adali tsatsarka shi ya sa ya kare shi hiridus yakan damu da yawa sa'ad da yake sauraron ya hayya ko da yake yana murna da jinsa amma wani sanadi ya zo da ranar haihuwar hiridus ta kewayo ya yi wa hakimansa da sarakunan yakinsa da kuma manyan kasar galili biki da yar hirudiya ta shigo ta yi rawa sai ta gamshi hiridus da bakinsa sai fa sarki ya cewa yarinyar ki roƙe ni komai sai in baki ya kuma rantse mata ya ce komai kika roƙe ni zan baki ko da rabin mulki na ne ta fita ta cewa mahaifiyarta me zan roƙa uwar ta ce kan ya haya mai baptisma nan da nan sai ta shigo wurin sarki da gaggawa ta roƙe shi ta ce ina so yanzu yanzu ka bani kan ya haya mai baptisma a cikin akushi sai sarki ya yi bakin ciki matuƙa amma saboda rantsuwar da ya yi da kuma kunyar bakinsa baya so ya hana ta nan take sai sarki ya aiki dogari ya yi umarni a kawo kan yahaya dogari ya tafi ya fillewa yahaya kai a kurkuku ya kawo kan a cikin akushi ya ba yarinya yarinya kuwa ta ba mahaifiyarta da almajiran yahaya suka ji labari sai suka zo suka ɗauki gangar jikinsa suka sa ta a kabari manzanni suka komo wurin yesu suka faɗa masa duk iyakar abin da suka yi da abin da suka koyar ya ce musu ku zo mu ta a wurin da ba kowa ku ɗan huta. Domin mutane da yawa suna ta kaiwa da kawowa, ko damar cin abinci ma manzanni ba samu ba, sai suka tafi cikin jirgi wurin da ba kowa su kaɗai, ashe mutane da yawa sun ga tafiyarsu, sun kuwa shaida su, suka fa ɗunguma ta tudu daga garuruwa duka, suka riga su zuwa, ta saukar Yesu sai ga taro mai yawa. ya kuma ji tausayinsu domin kamar tumaki suke waɗanda ba su da makiyayi ya fara koya musu abubuwa da yawa kusan faɗuwar rana sai almajiransa suka zo gare shi suka ce masa wurin nan fa ba kowa gashi kuwa rana ta kusa faɗuwa sai ka sallame su su shiga karkara da ƙauyuka na kurkusa su saya wa kansu abinci amma ya amsa musu ya ce ku ku ba su abinci mana sai suka ce masa wato mu je mu sayo gurasa ta dinari mai tam mu ba su su ci ya ce musu gurasa nawa ke gare ku ku je ku dubo da suka binciko suka ce ai biyar ne da kifi biyu sa'an nan ya yi umarni dukansu su zazzauna ƙungiya-ƙungiya akan ɗanyar ciyawa haka suka zauna jeri-jeri waɗansu ɗari-ɗari waɗansu hamsin-hamsin da ya ɗauki gurasa biyar ɗin da kifi biyu sai ya ɗaga kai sama ya yi wa allah godiya ya gutsutsar gurasar ya ta ba almajiran suna kai wa jama'a duk kuma ya raba musu kifin nan biyu duka kuwa suka ci suka koshi har suka ɗauki kwando goma sha biyu cike da gutsatsarin gurasar da na kifin waɗanda suka ci gurasan nan kuwa maza dubu biyar ne nan da nan ya sa almajiransa su shiga jirgi su riga shi hayewa zuwa batsaida kafin ya sallami taron bayan ya sallame su sai ya hau dutse domin ya yi addu'a da magariba ta yi jirgin yana tsakiyar teku yesu kuwa yana nan akan tudu shi kadai da ya ga suna fama da tuki gama iska tana gaba da su misalin karfe uku na dare sai ya nufo su yana tafe a kan ruwan teku ya yi kamar zai wuce su amma da suka gan shi yana tafiya a kan ruwa sai suka zaci fatalwa ce suka yi kururuwa domin duk sun gan shi sun kuwa firgita sai nan da nan ya yi musu magana ya ce ba ko ne kada ku ji tsoro sannan ya shiga jirgin wurinsu iska kuma ta kwanta sai mamaki ya kama su kwarai don ba su fahimci al'amarin gurasan nan ba saboda zuciyarsu ta taurare da suka haye suka isa ƙasar Sarata suka ɗaura jirgin a gaba da fitarsu daga jirgin sai mutane suka shaida shi suka gama ƙasar da gudu suka fara ɗaɗɗauko marasa lafiya a kan shimfiɗinsu zuwa duk inda suka ji yake duk inda ya shiga kuma birni ko ƙauye ko karkara sukan kwantar da marasa lafiya a bakin kasuwa su roƙe shi yarda su taɓa koma da gezar mayafinsa iyakar waɗanda suka taɓa shi kuwa suka warke